sama da garuruwa sha bakwai da ke zaune a kan wannan hanyar da suke da mutane masu yawa wanda mafi yawansu noma da kiwo shine sana'arsu. Mazauna wurin suna samun matsala wurin ɗauko amfanin gonarsu zuwa kasuwa da kuma ɗauko marasa lafiya zuwa asibiti domin rashin kyan wannan hanyar. Samar da lafiya da kuma ilimi da sauran hudodin yau da kullum na cikin kalubale a wannan yankin saboda rashin kyan wannan hanyar. Za a kai ta asibitin dutse amma motar kahewa ta sai da aka samu sama da mutum goma aka daga motai aka abin gada. ita ita mata bata san inda take ba. To saboda haka in akwai hanya duk irin waɗannan matsalolin ba za mu fuskance su ba. Da buƙatar mai girma gwamna Right Honorable Aminu Bello Masari Dallatin Katsina muna mun san gwamnatin gwamnati ce mai adalci. muna kira gare shi ya taimaka mamu don Allah don annabi a mana wannan hanya. Haka kuma ko da an samu hare-hare na 'yan bindiga a yankin idan mutanen garuruwan suka kira waya domin neman ɗauki jami'an tsaro na samun matsala a hanyar kafin su kai ɗaukin. hanya dama domin Allah matsalolinmu da hanyar nan bamu da hanya mai zuwa aje kasuwanci 'ya'yanmu su je su ɗauko jama'a suna haɗuwa a bisa kan hanyar nan muna ta jin matsaloli ba daɗi mu kuma yaran mu nan suke cin abinci a hanyar nan ko domin su je Habuja su je can su dawo can matsala nan ma matsala kaga ba daɗi amma abin da muke fata a gyara mu hanyar nan mu dai ta bi lahiya da lafiya ta mu ji daɗi mu iyayen yaran nan an kashe mutane da yawa da yawa an yi garkuwa da su dubbai da suke zaune a kan wannan hanyar sun yi hijira saboda ta'addancin da ake yi a kan wannan hanyar mataimakin kwamishinan 'yan sanda acp aminu umar an kashe shi a kan wannan hanyar sakamakon rashin kyawun hanya wanda za a iya kai mashi ɗauki. Da wannan yanki muna ɗaya daga cikin area inda 'yan security ya addabe mu. Mun yi kowa matsala ta tsaro a ƙaramar hukumar kurfi. Wannan matsaloli su suka sanya abubuwan ya kasa ci da cinyewa saboda wannan matsala ita ke haifo mamu da matsalar da muka samu kan magana ko area commander lokacin da aka taho an kasa kai mashi ɗauki kilomita biyu ya rage tsakanin inda jami'an tsaro suke da inda Allah ya nashi iko aka kashe area komanda wannan matsala ta kasa kaiwa motoci sun kasa shiga inda za su wa mai um, area komanda ɗauki. shugabancin karamar hukumar kurfi na gyare-gyaren hanyar daga Birci zuwa ƙarshenta domin samun sauƙin zirga-zirga da ɗauka amfanin gona zuwa kasuwa da kuma rage matsalolin ta'addanci a hanyar. Da suke nuna jin daɗin su ga ƙaramar hukumar Kurfi mutanen da ke zaune a yankin sun kuma yi kira ga gwamnatin jiha domin yin hanyar domin samun sauƙin zirga-zirga da kuma hare-haren ta'addanci. Ƙarshen rahoton kenan Hussaini Bako daga Katsina.